gashi nan ya fassara ya ce an karbo daga Abu sa Allah ya kara masa yadda ce manzon Allah tsira da mishi Allah tabbata gare shi yake. miskin alladhi yatufu ala an ba miskini shine wanda yake zagawa a cikin mutane ta rudduhu luqmatu wal luqmatani in aka bashi loma ɗaya ko loma biyu je je bai ɗaya ci abinci da zai zauna ba wa tamratu wa ne, ko dabino ɗaya ko kwayan dabino guda biyu walakin al-miskini to wane ne miskini yace alladhi la yajidu ghinan yughnihi shine wanda ba shi da abin da zai wadatar da shi ba shi da kuɗi ba shi da abincin da zai ci wala yusqanu bihi wa yutasaddaqu alayhi ba a san shi ba kuma balle a je a bashi sadaka wala يقوم فيسأل nasa ba zai tashi fatan mutane ya roke su ba mahallu shahid قال حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لان ياخذ احدكم حبله ثم يغدو احسبه قال الى الجبل فيحتسب فيجيء فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس wata doka kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo a cikin shari'ar musulunci ya faɗa yace an karbo da Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya ce la an ya'khudha ahadukum hablahu wallahi dayan ku ya dauki igiyarsa thumma yaghdu sa'annan ya wayi gari da safe ya tafi ila jabali ya je ya hau dutse ya hau babban dutse ya hau ya kai kuluruwa ma'ana mutum ya ɗauki igiyarsa ɗaya ya wayi gari da sassafe biyu ya je ya hau dutse ko min girman dutse kun an san wahalar da ke kan hawan dutse sa'an nan ya je ya sassara itace daga kan dutse ɗin ya daure yaya za a yi fa yahtatiba sa'annan ya sassara itace ya daura a gadon bayansa ya gangaro ya sauko wata irin wata irin wahala ce bai hadu da ita ba ka dauki yaggonka ko kuwa igiyarka da sassafe ka je ka hau dutse ka hau dutsen da ko dutsen goron dutse ko dutsen kuhu ka je inda za ka saro itace ka san sara itacen waye zai sauko ma da itacen kai kanka za ka sauko da itacen ka zo ka sayar da itacen nawa za ka samu cikin sai mu yi lissafin wahalhalun da manzon Allah ya kirga su ga waye gari da igiyarka ka je ka hau dutse ka sassara itace ka ɗauka ka sauko sa'an nan ka sayar nawa za ka samu cikin miliyoniyar za ka zama ne guda nawa ne ciki amma duk da shi manzon Allah ke duk wannan wahala da kai ka je ka sayar da itacen naira goma ka samu naira hamsin ne sule goma ne ka je ka kiya ka kare mutuncinka manzon Allah ce wallahi ya yi maka alheri ka je ka je ku bani Allahu akbar sawa'an an baka ko ba a baka ba Kisa in Allah ya baka karfi ya baka lafiya ka kai noma ka je ka bude guri kana wanki kana guga zaka samu ko wanke na kana ya ji ka tashi ka ka ce a baka har ka saba wa kanka haka nan ba za ka taba wadatuwa ba har abada in kana so kai lissafi duk wayanda ka sani suna roƙo suna bara wai taba wadata wai taba wadatuwa kullum kana da saka kanka cikin talauci wanda ya hana ka din nan wanda ya ba wancan ya hana ka wanda ya hana ka din ke ba wancan yadda yake sane da shi haka yake sane da kai Allahu akbar yadda ya jarrabe ka da babu shi ya jarrabe shi da akwai kowanne a cikin cikin jarraba yake Allah ne ya masa jarraba ya tura masa dukiya Allah ne ya masa jarraba ya hana ka a gani za ka yi hakuri za ka daure za ka yi juriya ka gode wa Allah ka duk dokokin da shari'a take ko za ka manta da imani haka Allah ke waje Allah ba bakum li ba'dhin fitnatan atasbiruna wa kana rabbuka basira shi da suka waye gari kaga hulan wani ya tsura wani ta hulan ka kyau shi da suka waye gari ka ga wani ya sa riga wasu ta fitaka jiya suka waye gari ta hau kan daga wani ya hau irin motar da kake alfahari daga an kawo sabon yayi ma wacce take za ta taka ba ka isa ba ka taka waye gari ba ka ga wani sama da kai ba haka rayuwa take haka Allah ya tsara rayuwarsa in ka ce ba za ka hakura ba kai da wahala kenan har abada duk sa'an da bukata ta sasan maka ka kasa yin karfin hali ka je ka rutu wannan ka je ka rutu wannan ka kalli wannan su baka ko ka su baka ka gani wannan wahala wannan bukata ta kare ce gobe sai wata ta zo Allah da ya hana ka din shi yake turo bukatun ai sai ka bi dokar da ba sai ya tsare maka wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه Allah da cewa mai tawakkal ala nasi ko alal mulki ko alal ilmi ko alal mali ba yace wa mai yatawakkal ala lillahi fa huwa asbu inna allaha balighu amri duk wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki Allah ya isa ishe duk wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki Allah ya ishe Allah masa duk bukatar da za ta zo maka kada ka taba tsammani cewa in ka zubar da ruwan huskarka ka zubar da mutuncinka ka je ka mika hannu ko kai sata ko kai handama ko kai kulla hoton karya ko kwangilar karya kada ka taba tsammani cewa wannan bukatar ita ke nan ka buka in kai ta kare a'a kana sata kuɗin mutane ko roka ko bara kana yin wannan bukata sai ka yi shi kenan har abada ka zama barawo har abada ka zama mai gari kenan har abada ka zama mai roko kenan har ka je ka hadu da Allah bukatar ka ba za ka taba biya ba dan sai Allah madaukakin sarki ya ga dama kai din nan ka samu sanyin rai ka samu kwanciyar hankali ka samu biyar bukata duk da bukatar da Allah bai gyara maka ba za ka taba samu biyar bukata ba har abada duk Allah da bukata ta same ka in ba karfin hali kai ba babu laifi in matsala ta kai da ta kai mutum ya roka dan wannan ko ko ya bara ko ko mutum ya nemi rance ko mutum amma kai ka ɗauki ya zama maka abin alfahari kai in ka roka za a baka kana zubar da mutunci ka sai ka waye gari baka da mutunci a cikin jama'a sa'annan komai ka tara kai da mutunci kurramu babu harfi samri ce babin da ke bayani akan kardadan dabino lokacin da dabino suka yi 'ya'ya sai a je a yi karzadi a yi lissafi wannan dabino zai kai rufuki nawa in ya wannan danyen eh, dabino in ya in ya zama dabino za a samu kaza in kuma una ne za a samu kaza sai a je a yi kardado malamai fiki suna da maganganu akan wannan yadda ake yi ga asalin sa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine imam al-bukhari yake حدثنا حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عن عباس عن عباس الساعدي عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال يتي غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك yace mun yi je yakin tabuka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gazwatul tabuk ana ce da ita gazwatul usr ita ce ita ce sa'd ibn malik ya zo ba wancan da nake gazwatul uhud ba a badar ba wannan gazwatul tabuk yaƙi ne da aka yi aka sha wahala har aka wayi gari wani ba ba da takalmin da zai sa balle a bar hawa takalmi ma lafiyayyen takalmi babu balle abin da za ta falamma ja a wajin kura yayin da manzon Allah muka isa wajin kura wani wuri ne a can kasan can gabas iza iza mara'atin fi laha sai ga wata mace tana cikin gonanta ta فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تيرا دا نتي الله ثبتا غري شي بأصحابه يفي وصحابنسا أخرجوا ku kardadi wa'annan wannan bidiyoyin dabino wa'annan bi'a'an dabino a lissafa a kirga su a gani akwai waɗanda suka kware in ya gani ƴaƴan an yau'i suna ɗanyayen yayansu, zai iya ganewa waɗannan ƴaƴan suka nuna aka sauke za a samu su ki kaza zakka kaza ta waje ba a ciki ko ko kaza waje ba a ciki sai manzo Allah ya ce ku kar ku yi karda ku kirga wa kharata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashrata aw tusil sai manzo Allah da kansa ya kardadi wannan abin ya ga an samu wasu ci guda goma fa qala laha sai sai ma ita matar ne gonan dabino din ne ayan dabino ahti ma ya faru min haki kiyaye abubuwan da za a samu a cikin wannan 'ya'yan itatuwa kalamma ataina tabuka yayin da suka iso ta buka qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma innaha satahubbu al-laylata rihun shadidatu yace to a wannan dare da muka fuskanci za a samu iska guguwa mai karfi mai tsanani fala yaqumanna ahadun kada ɗayan ku ya tashi kada wani ya kuskura ya tashi Allahu akbar wa man kana ma'ahu ba'irun falyaqilu duk wanda ya zo da motarsa ya sa ambareki ya sa wayi duk wanda ya zo da babursa ya sa wayi duk wanda ya zo da vespa ko kekensa ya sa wayi shine yake musu duk wanda ya zo da abar hawarsa rakuma rakumi ne ko ko doki ko ka daure abinka za a iska mai tsanani fa akalnaha iska ce sai kowa ya daura abar hawarsa kowa ya sa ma'abar hawarsa ba wai kenan wa habbatir rih wa habbatir rihun shadidatu sai aka samu wata iska mai tsanani ta taso fa kama rajulun sai sai manzo Allah ce kada wannan ku fa ya tashi duk wanda ya zama lalle zai tashi kada mutum ya tashi kadai a samu mutum biyu sai wani ya tashi aka ce su biyu ne aka ce wannan shi kadai fa qama rajulun fa alqathu bi jabal sayyi'in sai wani ya tashi ya saba wa murnuwa sai iskar ta ɗauke shi ta wurga shi har nusa tsayi tsayi wata unguwa ce wata kabila ce a cikin kabilun larabawa da suke da wa'ansu kalmomi a cikin larabci kamar yadda imamu malik ya ce wa haka zazu inda tsayi'in ne Allah Akbar. Ni jabal tsayi sai aka zo aka fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da yake ban fada muku cewa kada kowa ya tashi ba ban ce muku kada kowa ya wasanni ba ai kaza kaza matsala ta riga tunda sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da bai faru masa to yake wa ahda maliku ailata lin nabiy sallallahu alaihi wasallam baglatan da aka yi magance wa'annan matsala sai suka kai aila a wani kauye ne sai aka sai sarkin ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alfadari بيضاء وكساه برجا وكسب له ببحرهم يباشي آه يباشي برغو يبا من الله الفدري سألنا يباشي برغو سألنا سيروتا من الله تكدا wannan bismillahir rahmanir wannan takarda ita ce ke tabbatar da ma'ana sulhu ko kuwa zaman lafiya da aka yi tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sarkin Bahram ya ba ya bayar ma'ana aka ce wani sarki ne daga aila da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallama ya amince ya ji daɗi aka ce ya yanke wani kasa ma wani bangare cikin kasa sai sai an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ne rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi bahrihim yace a kai kauyen su ko garin su a ba a aminci tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma ata wadi alqura qala lil mar'ati yayin da manzon Allah suke tafiya har aka kai wadi alqura inda aka faro can kala قال للمرأة كم جاء حديقتك sai manzo Allah ya ce ma matan nan da aka kardadi wannan dabinon sai aka samu wasu ki goma sai ce yaya gonar taki me aka samu قالت عشرة أو سكن خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وسكي بوما كمان يدى من الله يكرم الله أكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم محل الشاهد كان امام البخاري يتي باب خرس التمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي اني متعجل الى المدينه ني فانا غداوا زوا مدينه ومن اراد منكم ان يتعجل معي فليتعجل دو wanda ke sai gaggauta tare da ni sai bismillah falamma قال ابن بكار كلمة معناها فلما أشرف على المدينة يا عند من الله صلى الله عليه وسلم يقص مدينة قال هذه طابة yace wannan ita ce tsaba sunan madina ke dama madina sunanta ta yasrib kuma ma laifi ta dai shi la tasriba alaikum alyawma ne kenan la lawma alaikum alyawma babu laifi shi ba ku da zargi to da haka madina ta ce ala haddi qawli sha'ir walillahi ayna marra amin tafarrutin ashakka wa an amin firakil muhassabi fariqan ka har izuwa ce kajir mati nakhlin aw kajannati yasriba ka ce duje na gonan dabino ko ko a gonaki ne na kasan Madina a lokacin sunanta Yasriba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura zuwa Madina sai aka canza mata suna aka ce Madinatul Munawwara ko ko Madinatul Tayyiba a wata riwaya la ajzimu bi sihhatiha sai manzo Allah ce man saqala man samma man samma madinatana yasriba falyastaghfirullah tunda ta zama madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama madinatu al-madinatul munawwara tun daga nan Allah ya saka masa haske قال هذه طابة يتغنى ce طابة مدينة المنورة كنا فلما رأى أهدا لما زال الله يكلي يهنجي يوسف أهد qala hadha jubayl yuhibbuna wa nuhibbuhu yace wannan dan dutse dan dutse ne yana so muna son yana son mu muna son sa ala ukhbirukum bi khairi duril ansar ba za ne ba ku labarin siyayyu a gidajen mutanen Madina ba siyayyen gida a cikin Madina ko unguwa ko kabila ba قالوا بلا sai suka ce i muna so قال دور بني النجار unguwan banin najjar ko gidajen banin najjar ko kabilan banin najjar kawunnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana mutanen iyaye mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahwal abihi kiran ko ko ahwal ثم دور بني عبد الاشهر unguwa ko انغوا ko قبيله كو جدا جداجن بني الاشهر ثم دور بني سائدة فانا انغوا ko قبيله كو جماعه بني سائدة او دور بني Ibn al الخزرج wa fi kulli durin ansar yani khairan yace duk gidajen Madina ko unguwannin Madina ko ku kabilun duk akwai alkhairi a ciki Allahu akbar yasa aka ce wallazina tabawwa'u ad-dara min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuqsiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha Sulaiman bin Bilal Sulaiman dan Bilal حدثني عمرو ثم دار بني الحارث yace amru ya bada labari ai an saka daru bani al-haris a ciki ثم بني سائدة وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عن عباس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن في رواية رويت وانتهيت جبيل أهد جبيل يحبنا ونحبه وأن رواية أحد جبل يحبنا ونحبه yace Uhud dutse ne da yake son mu muna son ma'ana dutsen uhud yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na son dutsen uhud قال أبو عبد الله إمام البخاري يتي كل بستان عليه حائط فهو حديقة دكان غونن da aka katange sai ana ce da shi hadika wa ma lam yakun alaihi ha'itun lam yuqal wanda ba a katange an shi ba ba za a ci da shi ba babu al'ushri fi ma yusqa min ma'i sama'i wa bil ma'i jari yace babin da ke bayanin cewa noman da aka yi aka shayar da noman da ruwan sama ko ruwan makwararar ruwa zaka bada ushuri a ciki kuma kai ka shayar da kanka da wahala sai ka bada rabin ushuri umar يرى عمر بن عبد العزيز في العسل Umar يتي عمر بن baya ganin akwai zakka tana wajaba a cikin zuma. to malamai suka yi sabani wani suka ce akwai zakka a cikin zuma wani suka ce babu zakka a cikin zuma to saboda imam al-bukhari ya yi mana ishara da sabani a zuwa sabani da malamai suka yi sai ce wa lam yara umar ibn abdul aziz fil asal shay'a umar ibn abdul aziz kuma shine al-khalifatu zahid al-khamis har imam malik sai da ya tarihi a cikin tarihi umar bin abdul aziz saboda tsananin tsoron allah sa da a ce a cikin al-khulafa al-arba'a sai a tsallake wa'anda suka zo bayan sai a ce Umar bin Abdulaziz shine na biyar saboda tsoron Allah sa da dagewa akan gaskiya da adal Allahu akbar amma duk da shi Umar bin Abdulaziz da aka zo ana baji ana yaba ana yabansa kai kaza ai kai kaza kai kaza to an taba samun wani dan matsala ta faru Umar Umar bin Abdul mulki yasa akwai wani sahabi sai mace ya tsananta masa har aka daure shi a cikin tsananin sanyi to duk sa'an da aka zo ana ce ma Umar bin Abdul Aziz kai kaza kai kaza ranar sai ce ranar lahira ina zan shi ga wani ina zan wuce ga wani yaya zan yi da wani ma'ana ya yi ma mutum ɗaya abin da bai kamata ba yake gani mutum ɗaya ya zo ya yi waka mai tsawo ya ce ya laika son sama ina ma da duk rayuwarsa bai zama halifa ba bai zauna kan kujerar mulki ba kamar yadda sayyidina Umar wani abin sa ne me ya Umar bin Abdul Aziz eh kakansa ne ko sayyidina Umar da aka ce mashi ya sayyidina Umar kai ne khalifa kai kaza kai kaza kai sai ce ne mun karanta ai ma kunne da sai sai ce ne zai sani ina ma da a ce in fita a cikin wannan hali ba yabo ba fallasa ko kuke ganin nayi kaza nayi kaza ina ma da zan fita ba yabo ba fallasa ba a kama ni da laifi ba ba ni lada ba duk adalci ga umar yi haka umar bin abdulaziz kowa ya san umar bin abdulaziz a cikin adalci shi yasa ma manyan malamai suka ba shi makami da suke ganin shine khalifa ta biyar bayan na abubakar da umar da usman da ali sai umar bin abdulaziz ina zuwa ne da wani da wani saboda adalci to amma kaji ake wa lam yara umar bin abdulaziz bil asali shay'a Umar bin Abdulaziz baya ganin za a fitar da zakka ta wajiba a cikin zuma malamai suka ce akwai zakka yasa duk inda mutum ya kai da ilimi ba shine ko ba ba shine ba eh, ma'ana yana sai mutum ya fahimci kuskure ko sai mutum ya dauki matsala marajiha ko marjuha ko yana ganin kaza kaza ya zama kuskure yasa kada ka dauki kowa dari bisa dari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma waɗanda manzon Allah ya kama hannun ka ya hada da su yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajib sai alaikum bil min ba'di abi bakr wa umar yace ku kiyaye sunna ta ku riki sunna ta sa'annan haka sunnan khalifan da za su zo bayana sayyidina abubakar da umar da usman da ali sa'annan wata riwaya ce alaikum billadaini min ba'di min babi zikri fardin min afrad al-ami bi hukm al-ami yu'akkid wa la yukhaffif wannan baya gwada cewa baya nuna cewa an soke wancan hukunci sai yanzu Allah alladai min ba'di wa abubakar da umar a'a ana karfafa su ana karfafa mas'alar su sai kan shawara amma dukkan hukun manzon Allah ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'di al-mahdiyyin min ba'di banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya shiga ɗarin sa ko imamu malik imamu darul hijira yake ma minna illa rajja wa rudda yace babu wani malami a cikin mu sai yayi rajji shi ma ai masa rajji illa sahib hadha al-qabr wa ajara ila qabrihi yace sai ma'abucin wannan kabarin shi kadai shine idza qalat azani fasaddiqu shine da'u kullu qawlin inda qawli muhammad haka aka ce da'u kullu qawlin inda qawli muhammad fama aminu fi dinihi ka mugamir banda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wanda za ka ce koman sa ɗari bisa ɗari sai ka ɗauka a a sai an tattace an gani ina ya ɗauko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi in ba haka ba sai ka ɗauki mutane ka ɗora su a kan kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka daidaita su da manzon Allah shi kuma manzon Allah ne al-ma'sum yace Umar dan Abdul Aziz baya ganin ana za a fitar da zakka a cikin zuma tare da cewa malamai sun ce za a fitar قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس ابن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يكي ان كربو daga manzon Allah kira da annabi Allah tabbata a gare shi yake فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا الأسود wa ma iya bin ne nisful ushri mun ga adalcin musulunci shari'ar musulunci da a ce mutane za su fahimci menene ke shari'ar musulunci wallahi har arna da sai sun nemi a tabbatar da shari'ar musulunci a rayuwa in ba haka ba yadda sirran da aka ce ya ayyuhal mudaffir ya ayyuhal muzammil rayuwa ba za ka taba jin daɗin ta ba sai tare da ma'aiki sallallahu sai an shimta da shari'ar musulunci sa'annan a ji daɗi amma in ba a shimta da shari'ar musulunci ba wannan hali da muke gani na wahalhalu wahalhalu na rashin jin daɗi da wasa da hankali har yi wasa da rayuwar mutane haka al'amuran Allah yake inna ma la yughayyiru ma bi qawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim mun samu kanmu cikin wani hali da yake ba shi da daɗi kowa ya kasa tunanin da ya shigar da mu cikin wannan hali muka kasa fahimto menene ya shigar da mu cikin wannan hali ko mun taɓa tunanin haka sai da kowa ya samu kansa a cikin hali amma menene ya jawo wannan hali ni na ce kai ne kai ka ce ni ne wannan ce wance kowa a rasa ya laifi kuma kowa a rasa waye zai dauki laifi to laifi ce kansa karamin misali mu gwada mu gani Allah madaukakin sarki ce wala tusiru fil ardi ba'da islahi la tusiru fil ardi ba'da islahi Allah baya son barna ko ina amma barna wani wuri ya fi tsananin faki da wani wuri tare da cewa duk Allah baya mun samu kanmu a cikin halin rashin jin daɗi muka kasa waiwayawa mu gani iyayenmu da suka rike amanan Allah a cikin kasa ɗin kasar ta lalace haka ba waɗannan kasashe aka yi jihadi aka tabbatar da cutoci duta ta addinin musulunci ba iyaye da kakanni da suka zo yaya suka yi riko da kasan da addinin sun ba arna dama sun shiga ko ina An ba fasikanci dama yi ko ina yi abin inda ya ga dama a cikin birnin Kano aka raba kati na daura aure tsakanin namiji da namiji aka gaggai gaisuwar surkanni za a yi za a yi abin nan muki ba ma a cikin birnin Kano an kusa zama wa Amurka kenan ko wannan randa Allah ya fi da mutane kowa sai ya na ku da sa wallahi ba ka da inda za ka sa kanka ba kana da kudi ka shiga birnin sama ba kana kasa ma ba kana kasa ma kana tsoro balle kana sama ai wannan ne mutuwa ga fasikanci filin wuri ma'ana Allah fito na fito aka yi da Allah abinda zai faru ya faru mutane su suna kallo ba wanda yake kuma sai na zancen addini sai a tashi faɗa amma barna ta yan barna ba mai cewa komai kama an ɗaure bakin kowa sa'annan kuma a cikin kasar da muka lokacin da iyaye da kakanni suka gaji wannan abubuwa ya duk kewaye kasa suke da karatun alkurani da yada in an masu zo ba za a hana su ba amma sai a yi da su ina sai a ba su wurin su don kada su kawo barna a ciki to amma sai mun ka zo ni ina son kuɗi wani yana son kuɗi wani yana son mace wani yana son kaza kaza kaza billahi zai neman maka gida ka bashi naira ashirin zai neman ma'ana ya bashi naira mai can ya samu gida wa zai ba sai ko ina aka samu suna ɗimbin yawa ga sunan ko ina yanzu za ka kawo shi ka karbi kuɗin shi ka ce kai kana da abin da baka so yi dan din matukan an yi sakaci suna yawaita a ko'ina za su su karfafa kana kalla wata rana 'yarta za ta zama armiya ko ɗanta zai zama armiya yanzu ba zai shiga ka ba za ka iya fahimta ba sai lokaci ya kai dan komai a hankali yake tafiya a hankali yake tafiya fasikanci sai a yadda aka ga dama a kwana lafiya nan kuma arnanki ana ta wa tasu ana kan shekaru nawa da suka a biyu makarantar nan sai kai ka sai ka tunda da aji har ka da wahala ka ga da mace sai dai mutum ko yanzu duk inda ka bi Allah ne tsara kuma ke tafiya ma'ana in an yawaita su ni kila sai su yi abin da suke so dan ta san sun san me yasa kuma kawo su din addinin ku ɗaya ne yaren ku ɗaya ne me yasa kuka kawo shi ba kuɗin su da me kuke so ba sun ba ku kuma shikenan sai ne, sai ku sauro kuna riko da addinin ku yadda ya kamata kuma ba inda hankalin su ya tashi da shi kamar wannan kasa ta kano kuma kuma hakkar su ta kusa cin maharwa ta in ka faɗi Allah ya kiyaye Allah ya kuma kin da ya halitta komai Allah ya kara kuma ya kiyaye saurani da kai eh Allah da kiyaye ba ba ya Allah ne kalaka fasawa ba وهديناه النجدين ده فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة ba haka bane wallahi tallahi wa'annan al'umma da suke bi Falastini Bosnia Afghanistan al'umma ce yadda muke suna tare da Allah Allah ya sa musu kariya suka zo suka kauce suka fandare Allah ya kauka musu masifa shi kenan a waye gari shugaba ne sarki ne ɗan kasuwa ne malami ne ya waye gari kansa naji yake a cikin sarki ba ina miliyoyi suka sun gudu dan yana gudu da yana neman ya fitar da rasu kuma Allah ya ginda ya sharbe ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza halin mutane da suka samu kansu a ciki na jin daɗi ya kawo musu wahala da in sun canza halin bin Allah duk sa'an da al'umma ta samu kanta a cikin wahala wa alharu da azaba da fitinu Allah duk addu'an da suka yi Allah da duk sai sun canza abubuwan da suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya addu'a amma in aka samu tashin ruwa kafin a fita sallar shayarwa sai ce ne eh wanda ka zalunta ka lissa min zalim wanda ka kafira kaza kaza kaza kowa ya raddil mazalim sai an canza wannan hali sa'annan a ko aje a roki Allah sa'annan dan ma ku a gwada ma Allah nuna ma Allah an canza hali aka ce ka canza rigan zahiran wa batinan amma ana zaune ka halin da ake ciki kullum Allah yana cewa afala yarawna annahum yusalluna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yasibuna wa hum yadhakkaruna ba sa gani ne ana fitinan su kowace shekara so ɗaya ko so biyu to yanzu ko so dubu za a yi mutane an ruɗe ba wanda ya san ina zaka doka ba wala ba wata ba ce rayuwa a waye gari wane ya fadi ya mutu shi ke nan kai da duniya an gama har abada ana ah, zaune gobe kuma cewa wani ya mutu shi ke nan shi da duniya ko wacce ko wani a iya kara rayuwarsa ta gama kenan kuma ba wanda yake da tabbas cewa zai kai gobe yanzu ne za a miƙe kafa a kan tafi ana jin daɗi ana wasu yanzu ma sai an bar wa malamai su ne za su yi wa'azi ɗan kasuwa ai suka fi kamata da su suka fi kowa cancanta su ma mutane su zo su je su ce a daina sabon Allah da ake yi dan in matsala ta kai sun fi kowa jin zafi duk sa'an da fitina ta kashe ka kashe gidan ka kulle shi kenan sai ka bacci ba ka mallakan komai shi ko ya shiga gida yana tuna da kantin sakon miliyoyi a ciki zai iya bacci ta ba iya bacci ba Allah madaukakin sarki yace idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha in Allah ya nufi halakar da alqarya yake amarna rafiya sai mu umurci mawadata masu mulki masu abin hannu shagabanni Allah ya umurce su amarna masarafiha bi fa'atillah sai Allah ya umurce su da Allah fa ku fiha sai su fasikanci su kandare su saba wa Allah madaukakin sarki ana nan suna yi Allah yana kallon su yana jin kansu saboda wa'ansu bayan Allah kai da ke ciki sai Allah ya ɗauki wannan sai Allah ya ɗauki wannan sai Allah ya ɗauki wannan bayan Allah kuma na gari da ke ciki suna kallo ba sa ba sa tsawatawa sai su zo ko sun yi addu'a Allah ba zai karba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah ya faɗa kai ya du'u diyarukum fala yustajabu lahu na faran ma za su yi addu'a Allah ba zai karba ba wannan a ɗauki wannan shine Allah ya ce fa dam fa haqqa alai alqawl فدمرناها تدميرا shi kenan in Allah ya janye sallafin sa kenan to ya dan ya janye a taimakon sa da yake ba mutane kariyar da yake wa mutane taimakon da yake wa mutane shi kenan sai Allah ya saukar da bala'i ba wani abu ne ba wata abu ce bala'i ko wani abu ne bala'i a'a ka wayi gari ka karar da duk kasa ta yamu ke ka ina za ka sa kanka ka manta da dukiyarka da 'ya'yanka da matanka wani sai lafira har abada a wayi gari ina ba mulki ba dukiyar ba kamfanin ba kasuwanci ba jama'a kowa ta kansa yake yi kana jin ana bosniya ko kana jin afghanistan ko kana jin ana palestine ko don allah suka yi allah ya zalunce wa'ansu ne a ciki suka saba wa allah Allah kuma ya yi alkawari yake wata ku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassatan ku tsarki fitina da in Allah ya saukar da ita su waɗanda ke suka jangwalo fitinan ba su kaɗai za su sada ciki ba dukkan waɗanda ke zaune suna ciki suna kallo ba su hanawa sai Allah ya ɗanɗana musu sai an ji lahira ne a ware waɗannan su ne suke yi waɗannan ba sa yi amma a zabar duniya kowa sai ya ɗanɗana واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فأنا وعلموا كفل أن الله cewa lallai Allah maɗaukacin sarki shadidul iqab ne tsananin azaba ne ba abin da ya gagari Allah maɗaukacin sarki to sai ya zama matsala da suke shirya mutane duk dan mai za ku dame mu da surutu fasikanci da ake yi sabon Allah da ake yi ke jangwar fitina to kasashen turai da kasashen arna da suke fasikanci su da kansu su kansu fasikanci ne fa ya ka ce ai Allah madaukakin sarki ya ware ya bambanta tsakani ya bambanta tsakani su arna ne Allah ce falan na su ma zikiru bihi yayin da suka manta abin da aka tunatar da su da shi suka shagala da fasikanci suka shiga da shagala da barna da menene da menene Allah ce fatahna alaihim abwaba kulli shay'in lokacin za ka gani ko doya ta umma ta fi ta kano lokacin za ka gani ingila ita za ta kawo amerika ita za ta kawo komai za su iya yi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in har abincin da za ku kuje sun su rage muku Allah ya ce su ne da ku a'a hatta idza fariqu bima utu sai ana tafiya suna murna suna ganin sun ci gaba su ne wane akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisuna haka Allah ce sai mu danke su mu kame su mu kama su haka baghtatan fa idza hum mublisuna sai a waye gari ga sun zama ne فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين معنى جسا عند الله سكت هذا فاسقنتي في الله هذا بودا مس دنيا استدراجا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين يا كي ماي ماي با واي الله yana so su gane ko ya manta da su ko ya kare su ko ya gaza bane a'a rana kai sai Allah ya kama to amma dangane da musulmai fa sai Allah ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai walau anna ahlal qura amanu da ake sun bada da gaskiya wattaqu suka farci Allah sai Allah ce la fatahna alaihim abwaba kulli shay'in barakatin wancan yace abwaba kulli shay'in bila baraka wanda yake fatana alaihim abwaba kulli shay'in amma babu albarka fatana alaihim abwaba kulli shay'in komai za su kera mota za su kera komai amma ba su da albarka su kansu kuma rayuwar su ba ta da albarka in ba ka san fassarar wannan ba kai da kai imani da cewa su ɗin su ne suka ci gaba su ke da ilimi su ne su menene da menene za su zo su karya وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل za a zo a waye gari ranar da ce lau kunna nasma'u da a muna ji ji na ji na amsa kira muka bi manzon Allah lau kunna nasma'u aw na'qilu da a muna da hankali to a kai sun kai ka sun baro kenan kai da kake suna da hankali lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sallallahu ai da ba mu zama a cikin wani da mun ta, da mun dakatar da kere-keren motoci mun je mun sallah da mun dakatar da wannan kere-kere duk mun je mun bi Allah وقالوا لو كنا نسمع او ناكل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير فسحقا لاصحاب السعير dan abin da Allah zai buɗa musu yace fatana alaihim ba kulli shay komai za su yi duk abin suka kawo sai su kirkiro wani abu jiro kamara jiro radio jiro mota jiro jirgin sama komai za su yi amma ba shi da albarka a wurin kai sai ka yi ka dauki kai amfani da shi ka samu amfani dan manzo Allah ce inna Allah la yansuru azabina ala yadi fajir ba shi albarka amma kai mumini musulmai sai Allah yake la fatahana alaihi barakat da mun kuda musu albarka masu mai ɗimbin yawa min as to wayannan ayoyi sune suke bambanta Allah madaukakin sarki ya bambanta tsakanin rayuwar musulmai da rayuwar kafirai kafirai suna fasikancin suna ja'ircin suna shakkiyancin su duk abin da za su yi sai Allah ya kada shi dama Allah baya son su baya bukatar su dan wuta ne to amma kai da kake musulmi kai ne dan gata da kai ɗan kuskure sai a tabo ka da ka ɗan laifi sai a tabo ka dan me dan ka dawo kan hanya ba so ake ka halaka ba sai za ka ce in kai fasikanci fasikanci dama in mutane suna fasikanci su a gidansu wannan yaje wannan yaje dan daudu wannan yaje yana yi a gidansu manzo Allah ya mutu sabon Allah in aka koye shi ba wanda zai ci sai wanda yayi abin amma har aka bayyana kuna kallo da ku ba wallahi ran da Allah ya saukar da azaba sai kowa ya danna ku ne bi dalili bil inna alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa ibn maryama dalika bima asaw wa qalu ya atuna innahum kanu la yakna hauna amrun karim fa'aluhu la tikfa kanu la yakna hauna amrun karim fa'aluhu wannan baya hana wannan wannan baya hana wani? wannan ba a'a a shagala da sabon Allah tun ana cewa ƴan matan gudu izinin har aka zo aka samu ƴan mazan gudu izinin ma'ana tun daga bakin titi tun daga kwanan eh, tun daga kwanan da titi har gidan mutala har gidan duwa har mata kake gani ƴan mata arna tun suna arna har su zo ƴan musulmai to yanzu maza na ke sai yanda mata ke tsaye haka maza ke kuma kowa na kallo waye zai hana ka haka kowa yake zaune kamar ayyana mutane sihiri ko rana ɗayan Allah ya tashi kama mutane shi ke saboda waɗansu son zuciyarsu da sha'awarsu sai an kama bayi duk baki ɗaya jin daɗin da kake yi Allah ya rufa maka asiri kana cikin tafarka, ka tafi da safe ka je kasuwa ko ka je wurin sana'arka wurin aiki ka dawo gida ka ci ka sha kana cikin iyalai ka wannan ba alheri ba sai a waye gari wata rana kana gudu kana neman inda zaka sa ka ga ya zaka tsira da ranka yau ba kowa ya ga mai sauki ne da yake ba mutum da waye gari eh, ba ta kansa yake ba to wannan kaɗan kiran Allah ya kiyaye kada Allah ne mai san to amma matukan mutane suna yin sabubban da za su kawo wannan Allah ba ruwan Allah bai damu bai halaka duk baki da al'umma ya kawo ne ne ne za ku ma Allah a sama akwai baitul izi ko baitul menene kullum mala'ika dubu saba'in zai zai bauta wa Allah ya tafi ba zai kara dawa ba har ran tashi kiyama gobe wani su za su zo eh, sai kuɗi, za ne yi wa Allah hajjin ka me zai wa Allah azumin ka me zai wa Allah zakka ka me kai kanka kake wa kana neman in dan Allah ne Allah ya ce law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أشجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي الله الله ولو ان اولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي من الله هذا ما يقوى وإسا ما الله يا قالوا دكا دك ku je من ميزي ميزي me duk ku je ku zama masu bin Allah ku zama dukkan ku manya manyan waliyan Allah ba abin da zai kara min cikin mulki na tunda ina nan kafin na halice ku ku zo na halice ma'ana da mu ku da rashin ku duk ɗaya a wurin Allah a je kan muke wa kenan ko ce kowa ya kamata Ba baya yi wa rayuwa ana zaune ba mutane da aka fitar cikin 'yan kasuwa wurin ka bincike waɗanda za su saba wa Allah a cikin kasuwanci sa'annan ku ji daɗi cikin kasuwanci Allah ba zai saka muku jin dadi ba duk dukiyar da kuka tara ba wa ana zaune a unguwa ko sarki ko malamai ko menene kowa ya ce abin da ke gaban shi a'a rayuwar musulunci ba haka bane a'a sai a bayyana mutane yadda kuke cewa a ji abin kuka a'a abin kasuwa ne ne suke kawo muna duk suka kawo muna barna a cikin zanna ba haka muka ga kanne mu ba iyaye da kakanni ba sa da kawo a kawo barna fasadi a cikin kasa haka muka zo muka gada muka ji daɗi amana ce a hannunmu in muka ci amana ce Allah ya muna azaba duniya ko lahira ko duk zuwa ta daya kasa in amana ce a hannun mutane duk wanda ya sakaci ta bangarensa ko unguwansu ko garinsu ko kauyensu har aka samu karna sai Allah ya kama shi don Allah ce wala tusiru bil ardi ba'da islahi wannan kasa yi jihadi aka tabbatar da tuta aka tabbatar da addinin musulunci Allah ya yi mana ni'ima muka zama musulmai shine sai mu ga ina son zuciya ina son kuɗi wani na son mace wani na son arniya shikenan sai a sake kowa ya abin da ya ga dama ma'ana addinin musulunci ba shi da gata sa'annan mu waye gari mu je mu ce ma Allah ne hmm? to a ce a gwada wanda ya samu me kake so ba kuɗi da kasuwanci ba a gwada mana wanda ya samu kuɗi hankali ke kwanta sai ya huta wane ne bukata sai mulki kake so shugabanci kake so karatu jama'a wane ne ya samu jama'a hankali sai kwanta a gada a gwada mana a nuna mana wane ne ya samu mulki bukata ta biya hankali sai kwanta a nuna mana ko kasuwanci ko kuɗi duk abin da ka tara ba ka cikin kwanciyar hankali a ina wannan rashin kwanciyar hankali ya fito muna ya fito muna ne ma asaba kuma musiba bi fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathirin allahumma adina bima wa tawallana bima wa barik lana bima a'tayt wa qina wa qina anna sharra ma qadayt fa innaka taqi wa la yuqda alayk innahu la yazidu man walayta wa la yazidu man adayta tabarak rabbana wa ta'ala allahumma اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن وكيل ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك بنا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين